Chris Ngige ya ce haramtaccen yajin aiki ƙungiyar ASU take yi a jami'o'i. Farfesa Awal dodo da Sanata Shehu Sani sun yi magana kan tsigi Sanusi na biyu. Hanyoyin kare kai daga kamuwa da ciwon koda. goodluck jonathan ya karyata jam'iyyar apc kan zargin karɓar naira miliyan 300 masu kallon mu assalamu alaikum sannan mu da saduwa da ku a labaran sdtv sashen hausawa wanda ni fatima ibrahim zan karanta muku Ministan kwadago da Samar da Ayyukan Najeriya Dr. Chris Ngige ya yi magana game da saɓanin da gwamnatin tarayya ta samu da ƙungiyar asu ta malaman jami'o'i. Dr. Ngige ya bayyana cewa haramtaccen yajin aiki ƙungiyar ASU take yi a dalilin tursasawa 'ya'yanta shiga cikin tsarin albashin nan na IPPIS da aka kawo. Dr. Ngige ya yi maganar ne a fadar shugaban ƙasa bayan an kammala taron FEC a ranar Laraba. Wannan ne karin farko da gwamnati ta yi magana game da yajin ƙungiyar. Da yake amsa tambayoyin 'yan jarida, Ngige ya ce ƙungiyar asu ba ta sanar da gwamnatin tarayya halin da take ciki ba, sai kurum ta tafi yajin aiki makonni biyu. A cewar ministan kwadagon, yana daga cikin rashin gaskiya a ce an biya masu yajin aiki albashi domin kuwa ba su yi gumin komai ba a lokacin da suka ƙaurace wa ofisoshinsu. Ministan ƙasar ya bayyana manewa labarai cewa ma'aikatarsa ta shirya zama da 'yan asu a ranar Alhamis domin shawo kan saɓanin da ya shiga tsakaninsu da gwamnati. Ngige ya nuna cewa an jima kaɗan ƙungiyar ASU za ta zauna da shi da ministan ilimi da ministan kuɗi da tattalin arziki da kuma babban akantan Najeriya domin samun mafita. Ko dai ministan yana sa ran cewa gwamnatin Najeriya za ta shawo kan wannan yajin aiki sai dai ya ce babu ma'aikacin da ya isa ya faɗa wa gwamnati yadda za a biya shi albashi. Mai girma ministan yana ganin yajin aikin da ASU ta shiga bai halatta ba. Gwamnati dai ta dakatar da biyan albashin waɗanda suka guji IPPIS ne saboda rage facakar kuɗi. A daidai lokacin da ake ci gaba da magana game da siyasar Kano, Shehu Sani ya ce wani abu game da matakin gwamnatin jihar na tumɓuke Muhammadu Sanusi na biyu. Shehu Sani ya yi hira da gidan talabijin na Channel TV inda ya bayyana matsayarsa karara da cewa matakin da gwamnatin Kano ta ɗauka ya saba wa kundin tsarin mulki. Sanata Sani ya bayyana cewa an tsige Muhammadu Sanusi na biyu ne saboda yana faɗa wa gwamnati gaskiya. A cewar sa gwamnonin jihohi ba su son su ji wani ya fito ya soke su. Game da mukaman da gwamnatin Kaduna ta ba tsohon sarki Shehu Sani ya ce, Nasir El-Rufai ya yi hakan ne domin nuna goyon baya ga abokinsa Muhammadu Sanusi na biyu. A cewar Shehu Sani wanda ya wakilci Kaduna a majalisar baya da wannan naɗin mukamai, mai girma El-Rufai ya aika saƙo ga waɗanda suka tsige Sanusi na biyu daga kan mulki. Sai dai duk da yadda gwamnatin Kaduna take jan tsohon sarkin Kano da aka tumɓuke, Sani yana ganin cewa shi kansa gwamna El-Rufai ba zai iya jure sukar jama'a ba. Sani ya ce da a ce shi ma sarki ne da sun samu saɓani da gwamnansa a cikin sa'a 24. Ɗan siyasar ya yi kira ga masu mulki su daina jan haushin masu sukar su. Da yake magana Sani ya ce gwamnatin Kano ta daɗe tana taso Sanusi a gaba, har ma ya ba sa shawarar cewa ya ƙalubalance tsegesa da tsare sa da ake yi a gaban kotu. Awwal Yadudo wanda fitaccen masani ne a harkar shari'a ya goyi bayan sanata Shehu Sani. ya nuna cewa babu shakka tsare Sanusi na biyu ya ci karo da kundin tsarin mulki. Yau ce ranar tunawa da cutar koda ta duniya wadda aka keɓe domin faɗakar da al'umma da yunkurin rage yawan masu kamuwa da cutar da sauran dangoginta a faɗin duniya. Akan tuna da ranar ce duk Alhamis ta biyu na watan Maris. A Najeriya, wani rahoton ƙungiyar masu kula da lalurar koda ta ce, 'Yan ƙasar miliyan 25 ne ke fama da ciwon, abin da kan sa ƙodar ba ta aiki yadda ya kamata har sai an riƙa zuwa wanki. Ƙididdigar da ƙungiyar ta fitar ta nuna cewar akasarin masu fama da cutar matasa ne. Dr. Salihu Ibrahim, wani ƙwararren likita a Najeriya ya ce, Cututtukan suka fi janyo ciwon ƙoda su ne hawan jini da ciwon suga da kuma wani nau'i na ciwon ƙoda da ake kira da CGN. wanda kuma shi ne ya fi addabar ƙoda har ta kai ga ba ta aiki. Likitan ya ce baya ga waɗannan cututtukan rashin shan isasshen ruwa a lokacin gumi da amfani da magungunan feshi akan amfanin gona da kuma gurɓatar muhalli duk sukan jawo ciwon ƙodar. Dr. Salihu ya ce cutar ta zama ruwan dare saboda akwai ƙarin mutane masu cututtukan hawan jini da siga da kuma an samu ƙaruwar mutane masu shan magungunan gargajiya. Ya ce mutane za su iya kare kansu daga kamuwa da cutar koda ta hanyar cin abinci mai gina jiki da kuma kiyaye duk abubuwan da aka ce suna janyo cutar. Dr. Salihu ya ce duk mace mai ciki ya kamata ta rika cin abinci mai gina jiki sannan duk wanda yake da cutar da ka iya jawo ciwon ƙoda ya kamata ya je asibiti tun da wuri a yi gwaji a tabbatar ba shi da cutar. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ya musanta karɓar kyautar Naira miliyan 300 daga hannun jam'iyyar APC reshen jihar Bayelsa da tsohon zaɓaɓɓen gwamnan jihar na APC David Leon wanda kotu ta soke nasararsa. Jonathan ya bayyana hakan ne ta bakin mai magana da yawunsa ke Ikechukwu Eze inda yake mayar da martani ga wani ƙungiyar siyasa mai suna APC Reformation Forum. wanda ta yi zargin Leon ya bai wa Jonathan miliyan 300 da mota a shirye-shiryen rantsar da shi gwamna domin ya kula da bakinsa. Wannan labari na kanzon kurege ne da APC Reformation Forum da ke danganta kanta da jam'iyyar APC take yada shi a kafafen sadarwa zamani ba shi da tushe balle makama. Ƙungiyar na zargin David Leon ya bayar da waɗannan kuɗaɗen ne ga Jonathan domin ya kula da baƙin da ya gayyata zuwa naɗinsa. ba komai ba ne illa zuƙi ta malle. Labarin nan cin mutunci ne ga kimar tsohon shugaban ƙasa Jonathan saboda tun lokacin farko babu wata buƙata APC ko wani ya baiwa Jonathan kuɗi da mota wai don ya halarci bikin naɗin gwamna. Bikin naɗin da ba don shi aka shirya shi ba, ya ce don haka muke shaida ma duniya cewa babu wata mota da APC ta baiwa tsohon shugaban ƙasa Jonathan Idan kuma akwai wanda ke da masaniya game da motar sai ya fallasa takardunta. Daga ƙarshe Jonathan ya bayyana cewa an gudanar da zaben Bayelsa a akwatunan zaɓe da kuma kotuna, don haka lokacin cece-kuce ya wuce, kamata ya yi jama'a su rungumi ƙaddara su jira lokaci na gaba. Ƙarshen labaran kenan da kuka rigaya kuka ji daga nan gidan talabijin na Standard Voice, amma kafin na sallama da ku ga bitar kanin labaran. Chris Ngige ya ce haramtaccen yajin aiki ƙungiyar ASU take yi a jami'o'i. Farfesa Awal Yadodo da Sanata Shehu Sani sun yi magana kan tsigi Sanusi na biyu. Hanyoyin kare kai daga kamuwa da ciwon ƙoda. Goodluck Jonathan ya karyata jam'iyyar APC kan zargin karɓar naira miliyan 300. A madadin abokan aikina da suka sada da ku a wannan rana musamman shugaban sashen labarai Alhaji Ibrahim Garba Tuna. ni fatima ibrahim nake ce da kusan lokaci idan allah ya kan mu ma'asala